Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A kwanakin nan yanayi yana canzawa iska da ke kadawa haɗe da ƙura wanda yake da tasiri ga lafiyar al'umma. 25 ga watan Fabrairu za a gudanar da zaɓuɓɓuka na gama gari a tarayyar Najeriya inda matan Kiristoci na birnin Kwani suna ta'addo'i domin zaɓen ya gudana a cikin kwanciyar hankali. A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan wani abin kiɗa da ake kira algaita da ake busawa a masarautar bande da ke cikin yankin jihar zandar. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Ya yi kwanaki uku da ƙasar Nijar take fuskantar wani iska mai haɗe da ƙura da mutum bai iya ganin nesa da shi, inda wannan yanayi yana da tasiri ga lafiyar jama'a. Don haka ne ma'aikatar hasashen yanayi na ƙasar Nijar suka ba da shawarwari na ɗaukar matakai domin kariya daga cututtukan da ake iya samu a cikin wannan ƙura. Usman Bawa a hirarsa da Al'amin Washar. Ta fuskar lahiya kar a kasance kan sararin yanayin saboda oral kanta har da shi ne na kamuwa da cuta. Ƙwayoyin cuta ke shawagi cikin ƙura da ke iya haddasa cututtuka shaƙe lumfashi. Jami'an kiwon lahiya suka yi ƙwaraya don fayyace wannan al'amari. Kar a kasance cikin wannan yanayi ganin hazon ƙurar da ke akwai ana iya kamuwa da cutar hungum da makamantanta a dalilin wannan ƙurar. Akwai fatar jiki kuma da ke tsaye kanewa wani bi ma lebo yana bushewa saboda sanyin da ke akwai wa'annan matakan su ne ya kamata a kiyaye da yara da mutane masu shekaru a kare kai kar a yi sakaki a wajen zirga-zirga da zaran ganin nesa ya yi ƙasa ga metar dubu yau ana ƙasa ga metar ɗari biyu zuwa ɗari uku kenan ba a iya gani wuce metar ɗari biyu yana da mahimmanci wajen zirga-zirga mu mai da hankali sosai wajen gudu wajen tuki don a kaucewa haɗura. Ƙaramar hukumar Alabama ta kasance ne a cikin gundumar Adar B. Senate jihar Agades, matattara ce ta makiyaya daban-daban na jihohin ƙasar Nijar, sai dai matsalar da ɗaya da suke fuskanta shine na rashin magunguna domin magance waɗansu tutuka na dabbobinsu. Abdallah Tauni a ɗan asalin garin ne ya yi wa Ahmed Filan ƙarin haske ga abin da yake ce masa sai mu saurara ta wayar tarho. da village administrative da balamma. Garin Abalamma wanda ya zama magamar dukkan makiyaya ce na cikin halin ƙauyata kaɗan shi ke sa kuliyomin muke fuskantar matsaloli dangance da dukkan cututtukan dabbobi saboda duk lokacin da muka sa kiran a kawo ɗauki to sai mun yi jira ita kuma cuta ba za ta jira ba shi ke babbar matsalar mu a fuskar makiyaya bale ma ta fuskar hilayen kiwo bana ba a samu zubar ruwa da yawa ba har ya kai muna fuskantar matsala da makiyaya masu wucewa da ke yada zango a nan su canye cewa da ke gare mu kuma su koma zangon su wani bin suna ma kawo mana cututtuka muna buƙatar taimako na magani muna da 'yan sa kai wajen aikin ilibaji da ke iya taimaka mana an dai akwai magungunan. A shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za su gudana a tarayyar Najeriya a sati mai zuwa, Kiristoci mata na birnin Kwanni sun fara addu'o'i domin zaɓuɓɓukan su gudana a cikin kwanciyar hankali. Malamar coci uwar gidan Asman Eli ɗaya daga cikin matan Kiristoci na birnin Kwanni ta yi wa Asman Musa arzika ƙarin haske. Muna fatan Allah ya nuna mana wannan ranar zaɓe da za a yi a ƙasar Najeriya lami lafiya. Allah dai ya dafa hannun shi cikin dukkanin shirye-shiryen da za a yi, kuma ya kasance tare da mu, ya kuma shirya mu, ya sa a fara lafiya kuma a gama lafiya. Allah ya sa halin jituwa, kwanciyar hankali, jin daɗi da soyayya su kasance tare da mu duka. Allah ya ba mu halin haɗin kai. Shugaban ƙasar Nijar Bazum Mohamed a watan Juwan 2022 ya jagoranci wani babban taron muhawara Agades a kan zaman lafiya da tsaro da tuɗayar zamantakewa. Watanni takwas bayan gudanar da wannan taro gwamna ya bayyana cewa sun ci nasara a kan matakan da suka ɗoka. Magaji Mamman Dada gwamna Agades ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani sai mu saura. matsalar tsaron mu ita ce gaskiya 'yan fashi da makami da kuma tare hanya ba mu ɓoyewa akwai kuma fataucin kayayyaki daban-daban kwaya fataucin mutane fataucin makamai muna da iyakoki hudu na ƙasa da ƙasa daga chadi libya algeria da kuma mali haka kuma muna da iyakoki hudu na yankuna a bangaren nijar muna da ɗin kilomita dubu biyu na iyakar ƙasa da ƙasa daga iyakar chadi zuwa iyakar mali muna da kofofin shigowa guda biyu kaɗai a dokance da ke da tsaro daga kawara har kuma daga asamaka kuna ganin aiki ne babba arziki kuma na yawo cikin yankin amma tun lokacin da aka gudanar da zaman taro komi ya fara gyaruwa game da wannan batu na tsaro bana iya cewa an gyara matsalar a'a amma kuma an yi kokari sosai kuma muna ganin sakamako mai kyau Nan gaba kaɗan Nijar za ta fara jigilar ɗanyen man fetur ta bututu, wannan bututun yana da tsawon kilomita dubu da ɗari uku daga nan Nijar zai ratsa ta ƙasar Benin. Ƙungiyar 'yan jarida na yammacin Afirka masu kula da tabbatar da inganci da jagoranci na gari sun yi wani taron su a gaya domin wayar da kawunan jama'a yadda za a kula da wannan bututun sadiku haruna shine shugaban kungiyar yayi wa fadel alu ƙarin haske Nous avons montré Mun nuna alfanun da al'ummar gaya ta iya samu daga waɗannan bututun mai idan har dai suna aiki da kyau ya kamata mutane su kasance cikin sa ido a nan gaya game da abin da ya shafi kulawa ta waɗannan butocin mai domin mutane suna iya satar mai ko su hude domin su tatse man fetur kamar ko ina a duniya inda ke da irin waɗannan butocin mai akwai mutane masu mugun nufi da za su iya aikata barna kenan yana da muhimmanci mu yi kira ga al'umma da ta ba da haɗin kai wajen tsaron waɗannan bututun mai arzikin mu na Nigeria da ke Bayan kwanaki uku da tashin gobara a kasuwar Tawa ɗakin kasuwanci na jihar Tawa da ƙungiyar matasa 'yan kasuwa sun yi wata haɗuwa a yau da safe. Manufar wannan shine tattara taimako domin tallafawa 'yan kasuwa 150 da suka rasa komai a cikin gobarar. Halla Muhammadu sakatare ne na ƙungiyar matasan 'yan kasuwa na yankin musamman birnin Tawa ya yi wa Idrisa Adamu ƙarin haske. an ga kira na shambar da kumar sana da mambobi na sandika suna an ka kira ya da tattamna bisa ga al'azabin da ya faru ga remu ya kamata mu taru mu tattamna mu gani yadda za mu samu mu yi tsare-tsaren kwamiti wanda abin ya shafa ga yadda za a sama musu wani abu tallafa musu saboda su samu abin da za su samu su ci gaba da ci da iyalan su ne makasudin wanga taro yanzu ana na ana tsare-tsare wannan abin nan da kwana biyu ko menene insha Allah za a ji karin bayani akwai list list safar fe su yi mu masu yi amma dai ga da aga hannun mu yanzu kwamiti muka yi na mutum biyar na cikin stade wanda su ne suka san kowa liskin da suka bamu na mutum 157 wanda abin ya sha Ana samun ci gaban kula da makarantar boko 'yan mata a cikin gundumar Cirozirin a cewar shugabar Escofi, sai dai 'yan makaranta da ke sabon shiga a matakin karatu a sakandare suna barin makaranta. Uwar gidan Amadu Nafisa shugabar ma'aikatar Escofi ta Cirozirin ta yi wa Fatima Abdulrahman ƙarin haske. Mun ziyarci makarantu da dama, mun lura da akwai rashin wayar da kai. Akalla mun shiga cikin makaranta uku mun tuntuɓi iyayen ɗalibai. Mun yi wayar da kai tare da malaman tuntuɓa. Sun katumta mana da basu san ba ma menene skofi. Mun yi amfani da wannan damar don katumta ma wasu iyaye da ke jin yaran. Muna jan hankalin mutane da su je makaranta su duba abun da ke faruwa a makarantu musamman masu 'ya'ya mata. Mu muna aika yara a makaranta ne in sun kai kwaleji kuma matsalar da ake fuskanta ita ce 'ya'ya mata ba sa shiga aji a cewar malaman makarantarsu. Yankin jihar yankin jihar Tilaberi ya yi 'yan shekaru da yake fuskantar rashin tsaro da hare-haren ta'addanci. Wannan rashin tsaro ya yi tasiri a kan tattalin arzikin yankin da sha'anin yawon bude ido a cewar sakatare a cewar daraktan jiha na yawon bude ido Kurai mun kai la Musa a hirarsa da Aziz uh, Hasumi ga abin da yake cewa. Matsalar tsaro ta taka muhimmiyar rawa wajen raguwar ayyukan yawon buɗe ido sosai a nan Tilabiri. Lokacin da na zo Tilabiri a shekara ta tara akwai gidajen otal goma sha uku da ke aiki a nan Tilabiri. Amma zuwa yau biyar ne kaɗai suke aiki dukan takwas uh, sun rufe dalilin matsalar tsaro. Muna da masu jagorantar yawon buɗe ido a bangaren bangaren kure a da muna da kungiyar ta jami'an eh, jagorantar yawon bude ido amma suna nan babu aiki a bangaren dajin farka da dubulbe shi ma akwai irin waɗannan jami'ai da suke nan amma babu aikin yi shugabannin iyalai ne da suka rasa aiki kenan ya kamata a tallafa musu gaskiya ta'addanci ya kawo rauni sosai ga yawon bude ido a cikin yankin tilabiri. To yanzu sai rahotonmu na musamman gundumar bande ta kasance a cikin yankin jihar Zandar ta kumshi masarauta da kuma sarki da yake jagoranci na wannan masarauta. Wakilinmu ya leƙa a masarautar inda ya tattauna da lawali mai busa algaita ga sarkin inda algaita abun kiɗa ne da ake samu a masarautun gabashin ƙasar Nijar ga abin da hirarsu ta kumsa musamman da Maki Usaini. ni dai da na tashi ma algaita a gidanmu na ganta kakan kakana ma algaita yake algaita ni ga datta ne gaba da baya take ba mu bane muke kirkira shi saboda take shi ma abu ne dauko na tarihi tun daga iyaye da kakanni tun sarakuna na da wanda suka yi yaki har kana yanzu da ake zaman lahiya to wannan takin na farko shine ake ɗauka sai a ce taken gari kaza na sarki wane kaza ne kenan ta kama tun daga ɗa hajjika har ta ta kunne shi ne duk sarkin da ya kama an san gari kaza ga taken shi ga taken da ake buga musu kun ga ta wani busa kuna intanet tare da masu ganga kuke jan su a gurin kiɗin nan ko kuma su ne gwada muku me za ku kaɗa duk inda mai algaita yake shine jagoran kiɗa shine gaba da makaɗa saboda an ya shiga guri da ya ɗauki taken mutum makaɗa sai su ɗauka da ganga in kenan daga cikin makaɗa wanda bai fahimci ba abin da ake nihi da algaitar kai bai algaitar an ka karkato kana iya ce mishi wannan take kaza ne na gidan wani shine muke he ɗauke da ganga bi ka sai muka ga kuna kaɗa take misali in kuka je wani guri sai muga kun busa wanda ba kuma san shi ba nan ya ne ku yawwa shi kuma yanzu kaman haduwa ta taro an an gamu da mutum baka san shi ba bai san ka ba ka gani akwai take kala kala wanda yake kawai da ka kalli mutum in ka yi mishi ya dace da shi ko da za a bashi a bayyana ya dace da shi take ne irin na alfarma shi kaman taken waziri ko kaman taken yakudima ko na maraka ko take dai kala kala na menawa ko na fada ana katari yana zawa iri guda sai ta yiwu ana kada wannan nanan kasar magarya in ka je kasar danciya ko kasar bande ko kasar mai damusa ka ga zo iri ɗaya ana samun katari irin wannan amma a mafi yawa dai da an yi samun bambanci ga na sarai tunda ana katari ka ga sarki wani da sarki wani taken su ya zo daya amma kuma in aka tsaya wajen fasara sai an samu bambanci saraki kaɗai kake wa busa ko kuma duka kowa ma in ya kama ana busa mushi ni lalle makaɗin saraki ne amma ha talaka gaba daya to ita wannan algaita kai ke kera ta ko kuma sayan ta kake a tun tunda muka taso ma gidanmu algaita sassaka ta ake ni ma na iya sassaka ta a rayuwata na sassaka guda hudu amma daga su na tsaya da babu masu yin ta sosai an anyan ajiye ma ajiya ce kawai na yi ma Allah godiya akan wannan sana'a saboda na ci gaba sosai da ita nake ci nake sha nake kyauta nake sadaka da sutura ta da ta iyali gaba daya har a 'yan uwa da ita na gida na igona kuma na abun hawa. To, madalla ƙarshen labarun kenan yanzu ga eh, Abdulkarim Hasumi Guruza ya shigo inda zai kawo muku labarun da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya a kasance lafiya.